الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورا رمى لكم كلمه adidi wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta ɗari da hamsin da takwas daidai a cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali Allah subhanahu ta'ala iji kansa Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya sa kuma ya huta to a yanzu kun ga wata gaba kuma da muka gama da ita ita ce maganan cewa zamanin Shehu Tijjani daidai yake da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dai sun ɗauko wani rababban hadisi wa annabi ya ce wato al'ummar da ta fi kowace alheri shine farkonta da ƙarshenta sai ya zamanto kuma ƙarshen shine zamanin shehu tijjani mutanen nan haka kake yi muna ji muna kallo suka rarrabe wa annabi suka rarrabe wa kansu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da malamansu, amma duk wanda ake so a nuna ya samu wani girma daga ƙarshe sai a nuna maka cewa wai biyayyarsa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta sa ya samu wannan matsayin kuma wallahi tallahi ƙarya ne kawai daga ƙarshe za ka samu cewa an dai raba da san annabin ne domin in ka ɗauki wato abin da ya shafi aikin annabin a aikace za ka ga cewa annabin ya yi nan ne su kuma sun yi nan ne haka za ka gani da haka wannan shine abubuwan da suke ainihin wato faruwa da haka za mu ga cewa akwai inda alfazazi yake faɗa cikin maganganun da yake yi yana cewa me yake faɗa bihi fastanir in tantahid bika himmatu wala tantakit min dunihi laka azmatu wa kullu diya'in dunahu fa huwa duhmatun bada wa biƙa ardi gulman wa zulmatun fa ashraqat al wa anqasha al karbu kun ga tun farko sai da ya fara magana cewa sabauta ila duniya wa zullub bilaisu wa garraka min hasal mubatinha harbu fadarha wa sharrik la yaqirru bikal garbu بيسرب نور للنبوة لا يكبو تشارك في إدراك Ya ce يتي ka karkata. ila duniya zuwa ga duniya wa zullubbi duk ma'abucin hankali la yasbu karkata zuwa ga duniya wa garraka min hasalm zaman lafiya da duniya iru ɗe ka wanda ba ɗinu ha cikin ta harbu yaƙi ne kawai sai ya ce fazar haka barta ita duniya wa sharri kai gabas tun da shi mutumin andalus ne sai ce laye kirru bi kalgaru kada zaman gabas yamma i tabbatar da kai kamar mu Najeriya muna yin maga Saudiya ne in mutum ya Saudiya sai a ce yayi gabas sai ya ce to sharri kai gabas la yaqru bikal sai ya ce saboda biyasiri ba nuru a can Madina akwai haske linnubuwata na Annabi Muhammad la yakhu yanzu ba Annabi yana da Madina ba to akwai Madina ta kaula eh kuma kowa ya sani madinatu kaulaha tun farko dama sunan garin madinatu kaulaha ko daga baya ne aka kirkire shi ya koma madinatu kaulaha dan a kirkiri dan a kishiyanci madinar annabi Muhammad sai ce ta sharaka fi idraki hadarf wal qalbu hasken da gani na idar da zuciya sun yi musharaka wajen tabbatar da shi cewa akwai sai ce to bihi da annabi Muhammad ne kadai fastanir in hibbika bika himmatun idan himma ta zaburar da kai kana neman haske wanda za ka a gaban Allah ya ce da hasken annabi Muhammad ne kaɗai ya ce walatan taƙi kada ka warware min dunihi kana neman haske daga wani annabi lokacin nan idan ka ya kallaka azmatu kana da ainihin wato ƙarfin niyya sai ce fa kullu diya'in duk wani haske a duniya in ji alfazazi duhunahu in dai ba na annaba bane fa huwa duhumatu wannan hasken duhu ne saboda haka duk wani zikiri in dai ba na annaba bane ya kawo yace ga yadda za a bauta ma Allah fa huwa duhumatu duhu ne duk wata ibada da wani zai kawo yace a bauta ma Allah da ita in dai ba na annaba bane fa huwa duhumatu to tunda duhu ne shi yasa muka ce ba mu yadda da kowa ba ba mu yadda da na kowa ba mu mun tsaya a baka ga shata ba ma ya fi wayannan mutanen kan gado shi ne ya tashi waka cewa ya tsaya ga annabi Muhammadu eh ka gani yaya za a ce saboda Allah wani lokaci cewa ya tsaya ga annabi Muhammadu to sai ya fa kullu diya'in dunahu duk wani haske in dai ba na annabi Muhammad bane sai ce fa huwa duhumatu wannan hasken duhu ne haka ya faɗa yace bada annabi ya bayyana wa buƙa'ul arzi sannan ƙasa ya cika da gulmun wa gulmatun zalunci da kafirci fa ashraqatil arja'u sai sasannin duniya yi haske ƙashe kasha alkarbu sai bakin ciki ya yaye wa mutane wannan shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi ƙara tafiya ya ce alahafi li'amrin fil muhali a ta'atuhu sami'tu bihi amr al-hawa wa ata'atuhu كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبي نعته وقد مر ما قال النبي والكتب سيتي نبي بغير الوحي لا يتصرف صفوه عن الجاني وقد يتوقف يلين بإذن الله هينا ويعطف بشير نذير مؤثر متعطف له ديمة الأطلاء والأطن الرهب يتي ألاحفي ويوبك انتكينا لأمر غرائي ودعو A adatuhu na tozarta shi fil muhali a cikin banna saboda ito, na bi bihi da wannan rayuwar tawa amar hawa, al'amarin son zuciya wa ta'atuhu kuma ne masa bayya bayan nan ji yace ka anni ya kai ka ce lam a'rif nabiyan ban san annabin da kuma annabin da arabtuhu na riga na san shi saboda bi kulli kitabin ga duk wani littafi wanda Allah ya saukar lin nabina na annaba sai ka samu akwai na atuhu siffar annabi Muhammad yake wa qad marra kuma ya tabbata nan marra yana daukar ma'anarsa da kuma kishiyarsa marra ya wuce marra ya tabbata kamar yadda Allah yake wa taral jibalu ko wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi marra ya wuce marra ya tabbata to wa marra ya tabbata ma tsalin nabiyuna duk abinda annaba suka faɗa akan annabi wal kutub da littattafai sai ya ce to nabiyun bi wahayi wahyi ta sarrafu. annabi ne in ba da wahayi ba bayan bayin tasarrufi to annabin ma da Allah ya aiko Allah ko mai ce masa yake kace kul kace kul kace masa kaza kul kace kaza kawai sai wani ya zo kawai dub dub ya shafana kawai dawo ya ce a yanzu ma'aikin Allah ya zo ya faɗa masa kaza ya faɗa masa kaza haka aka mayar da addinin musulunci ya zama to da haka yanzu wannan ita ce nutsa ta gaba daga cikin nukoɗi don wannan karatun ba kowa ya san shi ba cewa zamanin shehu tijjani da zamanin annabi duk tafiyarsa daya ba su da bambanci to shine malam yace istidrakun riskar da wani abu yace fatanil kalamu zanci ya kubuce min alamar tsalatin akan wata matsala wacce ha sahibin rima wannan mai rima ku ijeranta ta ala hadisin akan hadisin da la ku bai inganta ba wa zalika wannan shine qauluhu maganan safima na qalahu an ibn arabi al hatimi maganar da ina kalto daga ibn arabi yace fa kullu nabiyyin kowane annabi min ladun adama ila akhir nabiyyin tun daga annabi adamu har zuwa karshen annabi ma minhum ahadun ya'khudhu an-nubuwa babu wanda yake karba annabta illa min mishkati khataman nabiyina fati daga haske na hasken annabi Muhammad wa in ta'akhkhara wujudu dinatihi koda ko yayi jinkiri wato yumbin samar da wannan annabi fa innahu bi haqiqatihi mawjudun to haqiqanin sa samamme ne wa huwa qawluhu shine fadin sa cewa kuntu nabiyan na kasance annabi wa adama bainal ma'i wa tun annabi adamu yana tsakanin tabo da laka wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani a shafi na sha ɗaya a mujalladi na yi. ya ce ai lam yakmul badanuhu al'unsari jikinsa na asali bai cika ba ba'adu bayan wannan fa kaifa man dunahu min anbiya'i auladihi wa bayanu zalika ta yaya kuma waɗanda suke ba su kai shi ba daga cikin annabawa da yayansa wa bayanu zalika anna Allah ta'ala bayanin wannan shine Allah khalaqa annu al-muhammadi ya halitta hasken annabi muhammad kama ashara bi qawlihi kama yadda ya nuri zuwa ga maganar sai ya ce awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nuri farkon abin da Allah ya fara halitta shine haske na akwai wani rababban hadisi shi ne awwalu ma khalaqa Allah a farkon abin da Allah ya fara halitta shi ne hasken annaban ka ya jabir wannan hadisi rababbe ne dama na daga cikin matsalar bid'a ne matattarta shine hadisan ƙarya da hadisai mawdu'ai jama'a fi hadha nuri al-muhammadi ya tara a cikin wannan hasken na al-muhammadi jami'a arwahil anbiya dukkan rayukan annaba wal awliya da wali jam'an ahadiyan tarawa ɗaya qabla tafdil fil wujudi gabanin afifita su wajen samu wasu al'aini wanda ido zai gani wa zalika fi martabatil aqli wannan a martaba ta hankali al'awwal na farko ila asiri, ma qala ma taqaddama mimma har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa cikin abin da ya gabata a jawahirul ma'ani a shafi na ɗaya a mujalladi na to ƙala muhammad taqiyuddin hilali ce hadihi wannan fa magana fa da aka kawo a ce ai tun asali Allah ya tara haske wannan hasken da dukkan annabawa a can aka yi kaza haka za ka ji ka in ka je wajen maulidi ka ji ana ba da labari a ce lokacin da Allah zai halitta annabi sai da aka ajiye shi haske kaji an faɗo su shekarun miliyan dubu kaza yana gabas ya tashi ya dawo ya shekara miliyan dubu kaza a nan ya shekara in kana neman dalili ingantacce za ka ga ba za ka samu ba duka duk tatsuniya ce yanzu ba nan maka duk tatsuniyan ba cewa wai shaɗan ma wata macijiya ce ta shigar da shi aljanna <laughs> wannan macijiyar haka ta ci gaba da rayuwa tun da aka sako da annabi adamu daga aljanna har ta ci karo da annabi zai hijira a maka eh a gani to shine yace hadhihi al-usturatu wannan tatsuniya ce allati iktara'aha ibn al-arabi wannan shi ibn arabi ikirkire ta al-hatimi wastagallaha sahibur rima shi kuma mai rimahu wato i amfana da ita wa ahlu tariqatihi sannan da ma abuta tariqarsa mabniyatun ala hadithain an gina ta ne akan hadisai guda biyu ma law kana sahihaini lam takun fihi ma dalalatun ala ma za'ama da a ce ma hadisan sun inganta ba hujja bane gare su hujja ce akan su shi yasa shekul islam ibn taymiya ce ba yadda za a yi dan bid'a ya kama wani dalili yana ganin hujjarsa sai sai ka juya dalilin ya zama hujja akan shi sai dai in baka san yadda ake tattaunawa ba wannan shi ne to da aka yadda nake faɗa nake ta wannan yara ne ba su san rikicin karatu ba inda aka yi tattaunawa ta farko na fahimci za su ɓata lokaci ne ke sa ku gana ce sai dai malamansu su fito ba dai su ba wallahi to da malamansu ne za su fito a yi ta ta ƙare amma galibin yanzu dole suke fitowa su ce a tattauna ɗin nan yara ne da ba wanda ya san su duk wanda ya hau bayan ka ɗaga shi za ka yi a san shi Dan akwai waɗanda za ka ga yanzu sun ɗan samu albarkacinmu ne ta yadda saboda mu aka san su wallahi ni kuma wannan ta haddisun bini imatillahi la fakara yanzu duk ƙasar nan babu wani malami da ya isa dan kowace ɗariƙa ne ya ce wai shi an san shi sanin da ba a mun ba don ka zan goya da shi a san shi babu shi wallahi kowa yi kuwa don haka shi yasa yanzu sai dai malaman su su fito ba su ba a yi ta ta kare kuma ni ba ni bane zan zo mun tattauna in zama alƙali in ce a'a su mutane su ne alƙalan kansu Allah ya ba kowa hankali abin da ya ji daga nan ɓangaren da abin da ya ji daga can ɓangaren zai hukunci cewa ga abin da ya ji amma daga lokacin da a fara tattaunawa ma komai ba a ce ba ka nuna cewa kayi galaba kayi rinjaye da wannan yana nuna kwata-kwata Ba ma san me ake kira ilimi da tattaunawa ba kuma wasu zaka ga tattaunawar su ma irin wannan tsarin shine na farko mu kuma tintire abu ne da in akwai sabo mun riga mun saba da shi to daka, wannan shine amma in malaman ku suka fito to lokacin ne za a yi ta ta ƙare wannan shine amma yaran da watakila yana neman suna ne yana so a san yaushe zan ci gaba da bi yaran da su dama so suke saho bayan ka a daga su tarihi roto a ce ai sun koma abokan rigimin ka a ina bai taɓa yiwa to shine malam yake cewa wa ahalu tariqatihi wato alama za'ama akan abin da ya faɗa hadisan nan guda biyu da a ce ma sun inganta to ba hujjar su bace li'annan nubuwata domin ita an nafta fadlun min Allah ta'ala falala ce daga wajen Allah ya haman ya yasha'u min ibadihi Allah yana bayar da ita daga wanda ya ga dama daga cikin bayan sa shi yasa mu ga annabi Isa lan da ya zo duniya yace qala inni abdullahi atani alkitaba waje alami na biya annabi isa ba wata bauta yi ma yana ɗan karamin yaron da ya zo duna ya cancanta Allah ya naɗa shi annabi annabi ya hayatin yana ɗan karami kafin ya zo ciki da aka yi ma babansa bishara aka ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu ya haya lam naj'al lahu min qablu samiya yana taso Allah ya ce masa ya haya khudh kitaba bi quwwa wa atina al-hukma sabiya mun bashi annabta tun yana yaro dan karami zaɓi ne kawai daga wajen Allah ba ibada ake yi ba a'a kawai zaɓi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kawai in ya ga dama ya ce ne ya zama annabi kuma babu yadda za a yi shi yasa alfazabi za mu ga yana cewa muhammadun al'ahda maƙalan wa hujjatan mubinin huda lissalihi na mahajjatan wa asdaqu man shi alal ardi lahadatan bihi kutima silkun nabiyina bahjatan lahu alqurb min duni alwara wa lahu yace Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ahda shine mafi shiryen mutane maqalan wajen magana wa hujjatan da dalili daga wajen Allah mubinul huda ke bayanin hanyar shirya lissaliki ne ga waɗanda suke shiganta mahajjatan a matsayin hanya sannan wa asdaqu annabi shine mafi gaskiyar manyan shi duk wanda ke tafiya alal abdi a doron ƙasa la wajen harshe sai ce bihi da annabi ne fa kutima silkun nabiyina aka cika zirin nan na annabawa ba hajjatan wajen banƙaye shi yasa yace lahul qurbu annabi yana da kusanci ga wajen Allah min dunil wara wanda ya wuce duk talakan duniya wala hul hubbu yana da wani so a wajen Allah wanda ya wuce na duk talakan duniya sai ya ce wahal ba da masarahu limaulahu gayatun shin yanzu bayan tafiyar dare da aka gayyata annabi ya je wajen Allah ya dawo akwai wata kololuwar daraja da annabi ke nema kuwa sai ya ce to huwal abdu shi annabi bawa ne na Allah haƙƙan da gaske qarrabat hu ilayatun kunawa ta Allah ce yasa ya samu wannan matsayi sai ya ce tuhu. ƙarshen matsayin da annabi ya samu a wajen Allah lam tattasib ha bidayatun ba farko bace ce aiki ta sa annabi ya samu wannan matsayin a'a bidayatuhu lil na nihayatin sai ta hum shuhu husnan hawlahu wa huwa al shi yasa yace uhibbu rasulullahi hubban muwahhidi wa amdahu bil haqqi ghayra mufannidi wa in balaga al maqdub bil manhi mustadi balagna bi madhi al hashimi muhammadi zuraquna al ma'in yutawil hanhanu ya ce ne hayatu ƙarshen matsayin da annabi ya samu lamtakta su da bidayatu ba farko ba ce sai aikin annabi ya samu matsayi ma'ana san da ya taso ba wani aiki ba ba wata ibada ba ce yayi wanda ta kai ga matsayin da Allah ya ɗauki wannan matsayin ya bashi tsantsagwaran falala ce daga wajen Allah bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yakhtar sai yace cewa walaysat bi yadi makhluqin annabta ba a hannun wani mahaluki take ba wala tatawaqqafu nubuwatu nabiyyin dakan annabtar wani annabi ba ta tsayuwa ala nabiyyin akar akan wani annabi shi yasa a daidai lokacin ka iya ganin akwai wani annabi a nan yankin yana rayuwa a wani yankin akwai annabi na nan bai san da na san ba bisa ga ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mu ga Allah yana cewa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba wayancan mu ne muka sanya ba ba wani dan adam bane ke sanyawa annabi Musa ma kaga da ya san Allah ne ke sanya Allah da yace wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan mukhlisan wa kana rasulan nabiyya wa nadinahu min janibi tur al-ayman wa qarrabnahu nabiyya sai ce wa habna lahu min rahmatina mu ne muka bashi akau haruna nabiyya saboda ya san Allah ne ke bayawa da aka ce masa shi annabi ne sai ce Allah haruna a da ɗan uwanan haruna da ce to kai ka san ni annabi ba ne ko to na naɗa ka kamar yadda ake yanzu saboda renin wayo ko wani ya zo aljanna kayan Allah yadda ka san kayan babansa ya ce wanda ya gan shi ɗan aljanna ne wanda ya ga wanda ya gan shi ba ha hawa shida da ɗan aljanna ne wani kawai ya zo kinkim da shi kawai a ce duk wanda ya ga wannan ranar kaza annabi ya gani sai ya ce falata tawaqqafu nubuwatu nabiyyin ala nabiyyin akhar wan nabiyyu huwa afdalul anbiya'i wa khatamuhu shi annabi shine annabin da ya fi kowa shi yafi shine cikamakin su la ya'rifu jami'al anbiya bai san da annabawan Allah ba mun kawo wannan wala jami'a sannan bai san gabaki ɗayan ar-rusul manzanni na Allah ba qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce fi suratul mu'minuna a cikin suratul mu'minuna ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko manzanni kafin kai minhum daga cikin su man qasasna alayka ko wanda mun baka labari wa minhum man lam naqasas alayka ko inda mun baka labari kafin su ba yanzu annaba fa ake faɗa ma wannan fa irin wannan bayanin ne duk da yana qur'ani fa in ka faɗa wani mara tarbiyyar wanda ba addini ya sani ba ƙur'ani bai da mutunci a wajen shi shi abin da aka tura aka koya masa kullum maulan shi maulan shi maulan shi maulan shi sai ya ce wai ka na annabi dan me zaka ce ga wani abu annabi bai sani ba kuma ba kai ba fa Allah da yafi kowa sanin annabin ya daga shi darajar da ta fata kowa shi yake faɗa mana a Qur'ani cewa annabin nan akwai labaran da ya sanar da shi akwai labaran da bai ga dama ya sani ba amma ka wani mara tarbiyya zai kalle sai ce kare na annabi don me zaka ce akwai abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai sani ba to Allah ne yake faɗar wannan malam yace wal ahadithu hadisi al waridatu wacce zo fi adad al anbiya wa rusul wadadan adan adadin annabawa da manzanni ma al mashhur minha ibn al jawzi bil wada'i al imam ibn al jawzi yayi hukunci akan ta cewa hadisai ne mawdu'ai wa qad ruwiyat min turuqin da'ifa an ta hanyoyi da'ifai wa mutunuha muttariba matanan yana da ittirabi fa fi ba'dha anna adad al-anbiya zaka samu a sashen wasu hadisi za a ce maka adadin annaba mi'atu alfin dubu ɗari ne wa arba'atun wa ishiruna alfan sannan da dubu ashirin da ainihin wato hudu minhum sai a ce a cikinsu akwai salasu mi'ata wa kamsata ashara rasulan akwai manzanni 315 wafi ba'adar ce a sashen wasu ruwaye salasu za a ce maka 300 badalan kamsa ta ashirin maimakon sai a ce 300 da goma sha uku maimakon ɗari uku da goma sha biyar wafi ba a da haba a sallahu Allah ya aiko samaniya ta alafi na bi annabawa wato a dubu takwas samaniya ta alafi na biyin annabawa ainihin wato dubu takwas arba'ata alafin dubu hudu ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila arba'ata alafin ila sa'irin nasi ragowar dubu hudu zuwa ga ragowar mutane wa fi ba'daha a cikin sashen wasu hadisan za ka samu anna adadahum alf nabi za a ce adadin su annabi dubu ne wa fi ba'daha alf alf nabi za a ce maka wato alf alf nabi shine annabi miliyan ɗaya wa kada zakara وقد ذكر هذه الروايات وغيرها الحافظ ابن كثير في قوله في تفسير قوله تعالى من سورة النساء سورة النساء الإمام ابن ابن كثير يا أنبتيس وما مدوكا تشيوا hadisin ma ya inganta waɗannan da aka kawo adadin kaza ne to wannan adadin zai zamanto suna cikin wanda Allah ya sanar da annaba ne akwai kuma adadin da annabin bai san su ba har yanzu wannan shine abin da ma'anar zai baka Allah ya ce wa rusulan akwai manzanni sai da manto wannan wawan ɗin ataf ne akan abin da ya gabata a baya saboda kafin wannan sai da Allah subhanahu wata'ala fada yake cewa inna auhayna ilayka man yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu annabawan da suka zo akwai ila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulaymana wa ataina dawuda zabura sai yace wa rusulan akwai manzanni sai zamanto alwawu harfu asfin ne akan jumlar da ta gabata rusulan sai zamanto maf'ulun bihi ne li fi'lin mahazufin yufassiruhu al-mazkur sai zama auhaina ko amarna wa rusulan auhaina wa rusulan amarna akwai manzannin da qad qasasnahum alayka mun baka labarin su kafin su sai zaman to qad wato harfu tahqiqin ne ma a fi'lun madin قصصنا فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بالناء الدالة على الفاعل وناء الدالة على الفاعل ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل هم دم شين في محل نصب مفعول به ضمن العاء ضمير للغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع للمطلق ذاك عليك الجار والمجرور من قبل سيدمنت من حرف جر القبل سيدمنت ظرف مبهم mabniyin ala dhammi li'annahu qut'a anil idafa wannan zaka ga yana cikin abin da yake ba dalibai wasu matsala wajen li'irabi akwai almubhamatu na zarfi waɗanda suke maqtu'a ne idan aka yanke su akan idafa to ana gina su akan damma ne shine abin da zaka gani alif lam mim gulibatur ruh في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين ce, لله الأمر من قبل wa min ba'adu ɗalibin da ya fara karatun nahul wadi annahul wadi na ɗaya ya san cewa huruful jarri idan aka samu min to tana jarra ne ga duk abin da zai biyo bayanta ya kamata a ce min qabli wa min mi wa min ba'di to wanda yake karatun sa iya nan ya tsaya in ya zo za a yi ta rikici da shi yace ya kamata fa a yi gyara a'a da ƙablu da ba'adu idan aka tsinke su daga idafa ya halatta a gina su sai su tun mabnin ala dhammi shi yasa anan wajen Allah sai ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu ba a ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu ba saboda qablu an tsinke ta daga idafa a nan wajen to shine abin da ya faru a nan wajen min qablu saboda an tsinke ta daga idafa da haka sai ya zamanto shi ma wa rusulan adafi ne akan abin da ya gabata a baya akwai manzannin da lam na ƙasusun alaika ba mu baka labarinsu ba ka san su ba da aka sai zamanto lam harfu na fahimin wa jazmin wa ƙalbin mabnin ala sukun na ƙasus fi'ilin mudari'un majazumin bilam wa alamatu jazmin yi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban taqdiruhu nahan wal ha'u damirun lil ga'in mabnin ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulin bihi الميم علامة الجمع المطلق مبني على السكون عليك الجار والمجرور لك جملة لم نقصصهم عليك شين في محل نسب نعت نرسلا سنن وكلم الله موسى تكليما الواو حرف استئنافية مبني على الفتح لا محل العامل الآن كلم فعل ماد مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع موسى مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على الألف لأن الألف يتأذر تحريكها تكليما سيدا منتو مفعول مطلق منصوب ذاك جملة وكلم الله موسى تكليما جملة استئنافية أولا أينهم وتوزنتن wannan shine to kun ga Allah subhanahu wata'ala yana tabbatarwa a Qur'ani cewa akwai manzanni ma da sun rayu a doron ƙasa mai gida babban mai gida kwata-kwata bai san su ba ta za ka zo kuma ka zo kana maganin cewa wani babu wani abu na annasa daga mishkatun wana wana wani bayan shi ma annabawan sun rayu a doron ƙasa bai san su ba shi yasa zaman lafiya kullum shine tsayawa inda Allah ya tsayar da mutane da annabi da an wuce nan to shikenan za a shiga kuma babin tambihul gafilina to shine malam yake cewa wa idza lam yasbut idan bai tabbata ba annan nabiyya kana ya'rifu jami'al anbiya'i annabi ya san dukkan annabawa fa kaifa yakunu wasiqatan fi nubuwati ya za a ce kuma shine tsakiya tsakanin sadawa da Allah wajen annabtansu wanda bai sani ba ya za a ce kai ne kuma wasiqa tsakanin sa da wani sai yake cewa Walaya ya arifuhum bai san su ba amma za'amuhum amma maganar su cewa annan nabiyya kana nabiyyan wa adam bainal ma'i wa tsini annabi ya kasance annabi ne tun annabi yana wato tsakanin tabo da yambu tun annabi adam yace faqad qala sakawi fil maqasid al hasana yace wa mashtuhira abinda ya shahara alal alsinati bi lafzi kuntu nabiyyan na kasance annabi wa adamu bainal ma'i wa tsini hannun annabi adamu yana tsakanin tabo da laka lam aqif alaihi ni ban tsaya akan wannan hadisin ba to wannan zai kawo wannan bayani cewa qad ja'at ahadithu bi ma'ana min hama huwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna cewa lokaci yana cika da haka insha Allah za mu yi kokari mu tsaya nan irin wannan tarkatan da wannan kwashe-kwashen Allah ya raba mana shi da haka in Allah ya da ranar asabar da lahadi za mu yi lafta a jere ɗaya za mu yi ta akan wannan mulhidin ɗaya kuma za mu yi ta akan matsalan fyaɗe da ke yawan faruwa yanzu mu faɗi don yanzu na ga cewa ɗazu nake ganin cewa gwamnatin jihar kaduna ta fitar da dokar cewa duk wanda aka kama shi da fyaɗe za su sutale masa gaba sannan zai zauna a gidan yana shekara ashirin da wani abu to amma fa har yanzu ba mu ji sun yi doka ba cewa ya kamata fa malaman tsibbin don yanzu ina da bayanai a nan wajen cewa akwai fa maganin cewa fa wani abin da ke faruwa a kwanan nan yana da alaƙa da cewa galibinsa malaman tsubbu ne suke ba da target musamman wasu a ƙauyuka cewa an ba wani laƙani in yana so amfanin ya yi ya je amfani da karamar yarinya sai amfanin gonin ya kyau amma ba mu ji gwamnatin Kaduna ta yi doka ba akan duk inda wani malamin tsubba yake ya taru yake dan ba da wani sa'a ko magani a je a tattare shi a kai shi gidan yari a aji in ana so a gyara matsalan nan to sos ɗinta ya kamata a tafi ba reshen ba don kowa ya san bishiya idan ka datsi reshen ta zai tuhu amma in ka kashe ta daga asali to ka kashe ɓanna shi kenan in dai gyara ra'ayi wannan shine abin da muke faɗa kuma insha Allah za mu zo mu cikakken bayani kan wannan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh